Caramba, caramba. da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Rabi mai kan barka da warhaka Rabi. Barka ka dai aisa ya kike ya gajiya wasannin jiya. Da dama Rabi jiya dai mun shakata sai dai akwai gajiya a cikin namu yanzu dai na samu na dan huta. Mi muka dauke da shi cikin shirin namu na labarun matasa. To aisa cikin shirin namu na yau zamu fara da korar da aka ma wasu ɗalibai wajen dubu ishirin da hudu da takwas a cikin wasu makarantu a nan birnin Zandar da rashin kuzarin sojan karatu cikin kuma takaitaccen labari zan mu je birnin maradi inda zan mu bada wani babban labari na wani baban wasu 'yan makaranta don mu ji shi a da yake yana shirya wannan kama karatun da za a fara kuma kamar kullum zan mu kare da labarin wasannin motsa jiki. Ƙungiya ta ONG tana taimako a cikin labaru na ƙauyuka da aka yi na faɗakarwa bisa fita waje nema. IECM ta haɗu da matasa masu yaɗa labarai ranar Alhamis a birnin Yamai. Ta haɗu ne da waɗannan ‘yan eh, masu yaɗa labaru don ta ƙara jawo hankalinsu bisa kan unhwanin faɗakarwa da za a yi bisa kan ita wannan gudun hijira da ake nan gayi. Mushurari Gevanis Do ci a nan wannan ƙungiya yake aiki cikin hirar shi da abokin aikin mu Habibu Garba. Manufar wannan projen shine sanarwa faɗakarwa ga dukkan bakin haure da suke biyuwa ta Nijar su san hadarin safarar bakin haure ta barauniyar hanya. Mun yi bincike inda muka gano bakin haure ba su da masaniyar abin da yake faruwa. Akwai waɗanda za su ce maka ba su san idan suka zo Nijar ba akwai sahara da za su tsallaka. Akwai waɗanda aka ce musu idan suka je Libya suna tsinkan Italiya daga nesa. Mu abin da muke so mu sanar da su ba wai mu hana su ba. Kuma muna son 'yan jarida su rinka mayar da hankali akan bakin haure. Gasa ta uku da aka yi domin a samu ƙwararre a cikin harkar yanar gizo a cikin ƙasar mu ta Nijar. Sannan 'yan takara sun kawo abubuwa da ya shafi 'yan mata matasa waɗanda suke shekaru ƙasa ga shekara goma sha shida. Wannan gasar da ake cema e takara da ƙungiyar da ake cema NC ta fara a ranar sha ɗaya na watan Septamba na wannan shekarar don dai a samu a tace matasa wanda suka yi kuzari suka yi ƙwarewa wajen harkar yanar gizo-gizo. Wannan za mu samu ƙarin labari tare da Maimuna Maiga. Rukayya ita ce take kula da wannan gasa ta takara Ta yi hira ne tare da abikiyar aikin mu Rukayyatu Abdurrahman. Kungiyar Ansi na son ta gwada ma mutane ne ayyukan matasa ga wannan kwambalar. Mun kasa su ne gida hudu. Da farko ana aikin hannu kwarewa da ado. Fanni na biyu muna gyaran lantarki mota da kwamfuta kashi na uku aikin mashin da gidan waya na ƙarshe muna mai da hankali bisa gyaran kayayyaki tsofaffi da ayyuka ƙanani za mu tallafa mashi da horo kuma mu tallafa mai da kayan aiki bayan wannan kwamfalar waɗanda suka ci muna kai wasu ƙasashen waje domin su gani yadda ake aikin cikin waɗannan ƙasashen domin in suna da proje ya ci gaba A lokacin da waɗansu matasa suke da damar a koya musu to lokacin na ake kora makarantu na zandarki. Ɗaliban wannan da aka kora sun kai wajen dubu ishirin da hudu da ɗari takwas su ne wannan 'yan ɗaliban da aka kora a nan birnin zandar don rashin kuzarin wajen karatu. Shi kuma wannan korar da aka musu tana tada ma uwayensa hankali tun ba a ce ba nan da kwanaki kaɗan za a kama karatu. Mu shurari wannan rahoton na Mustapha Maman Sani. Bayan bayyana sakamakon ayyukan kwamitin tantance ɗaliban da suka samu zuwa aji na gaba masu sake yin ashi da kuma waɗanda za a kora daga makaranta a makarantun college da lise na jihar Zandar. Iyayen yaran da aka kora daga makaranta su nuna kaduwarsu na ganin cewa ɗaliban masu yawa ne lamarin ya shafa. Idan abun zai ci gaba a haka gaskiya akwai matsala. Yau sun kai dubu ishirin da biyar. Abun ya yi yawa amma ya zama tilas mu karbi abin saboda kowa yana da laifi. daga nasu bangare ɗaliban da aka kora daga makaranta na rayuwa cikin lokuta masu raɗaɗi idan an sake rubuta wasu a makarantu masu zaman kansu wasu kuma ba su da halin yin hakan ba wai don ban samu maki ne ba saboda na samu maki goma sha ɗaya a watanni uku na farko watanni uku na biyu kuma saboda a lokacin ina gidan kaso ban ji daɗin abin da aka yi ba kowa ya san ba a kyauta mana ba yanzu dai na shiga a makaranta ta biya masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa adadin ɗalibai dubu da hudu da aka kora daga makaranta a cikin jiha ɗaya kawai amma ba kamar yadda ake zato ba a cewar daraktan ma'aikatar ilimin sakandare na jihar zandar kai gama sini. ba cikin sauran mu ne ba muka fitar da waɗannan ɗalibai muna kira ga iyayen ɗalibai saboda ba su kama mana ba na waɗannan yara su tsaya a makaranta. ya waje ba masu ruwa da tsaki a harkokin ilimi su haɗu su tattauna kamar hukumar ilimi tun da sauran lokaci ko ma a gudanar da babban taron muhawara kan harkokin ilimi na ƙasa. Ita babban tambayar ita ce to wannan matasan da aka kora yanzu me za su yi? Gaskiya abin ba daɗi. cikin takaitaccen rahoton namu zan mu yi zancen ware karatun da za a yi na 'yan primaire da 'yan sakandare nan ba da ya cikin 'yan kwanaki kaɗan ne za a kama wannan karatun ko aisa haka ne rabi iyayen 'yan makaranta da kuma 'yan makarantar kowa fama yake domin ya samu ya sai kayan makarantar waɗansu kuma hankula su duka ya koma wajen biyan kuɗin karatu na makaranta karatun biya alhaji salisu ma'aifi ne ga waɗansu ɗalibai a birnin maraɗi domin ƙarin bayani sai mu saurari muhammad mamman 'ya'yan alhaji salisu su hudu dukkansu suna karatu ne a makarantu masu zaman kansu a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a koma makaranta wannan magidanci ya yi abin da ya kamata a cikin wani lokaci mai wahalar samun kuɗaɗe. sannan na yi zubin kuɗi na farko saboda yaran nawa suna makaranta ce ta biya duka da yake ba kuɗi amma na iya ƙoƙari na na zuba musu kuɗi a karon farko. daga cikin yaran hudu biyu a koleji suke biyu kuma a lise ko saboda me ya zaɓi makarantu masu zaman kansu domin 'ya'yansa alhaji salisu ya ba da amsa. Ni ina tsammani a cikin makarantar biya ana baiwa ɗalibai karatu suna samun kulawa sannan akwai mai da hankali a kan A yayin da dukkan nauyin sayan kayayyakin karatu ya rataya a kan ma'aifa. Tabbas akwai da yawan iyaye da ba su da halin saya wa 'ya'yansu littattafan kayan karatu. Saboda na haɗu da mata a wajen sayar da littattafai da suke gwada katin ɗalibai idan ka zo suna ce maka suna da yara da ba su da halin sayan. Ranar komawa makaranta gaba ɗaya a maraɗi makarantu na kimtsawa domin karɓar ɗalibai. Yanzu mu shiga cikin watsanin motsa jiki. A wannan talata ne wasanni na kwallon hannu na 'yan mata masu shekaru 16 zuwa 17 a nan filin Palais de Sport waɗanda suka yi gasannin dai 'yan Egypt ne da kuma Tunisi. To ita dai wannan gasar dai da aka ƙarita wannan 'yan matasan wanda ake ce ma 'yan kungiya na Egypt da ake ce ma Pharaon su suka zo na a wannan gasar ita kuma Angola ta biyo musu baya ta zama ta biyu Tunisi kuma ta zama ta uku ita dai ƙasar Niger ta zama ta bakwai bisa kan ƙasashe tara da suka halarci wannan gasar. Nan muka muku ƙarshen shirin labarin shirin namu na gode gare ku waɗanda kuka saurare mu na gode gare ki biyu sai wani sati idan Allah ya kai mu.